كالزوجين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وقالوا لله جميعا فبعد الضعفاء للذين ذكروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم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

أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi mahalarta wannan majalisi mai albarka a wannan masallacin juma'a na masjidul ilm da muhammad suleiman rahimahullahu ta'ala a nan cikin garin argungu wanda muke karatun littafin zadu zaujai fi a hadihin sai da sakalai guzayin ma'aurata wanda yake magana cikin halittan shugaban mutane da aljanu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yau allah ta'ala ya kaddar haɗonmu da malamanmu da alarmanmu da yan agajinmu da iyayenmu mata da sauran bayan Allah wanda suke ganin mu a cikin gidajensu muna ƙara wa juna sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama muka sake haɗuwa yau watan sha'aban yana goma yau muna goma ga watan sha'aban sura kwana nawa sura kwana 20 ko shekara to Allah ya samu na gani اللهم بلغنا رمضان في امن وسلام وعافيه wanda yake hijira tana shekara 1447 wanda ya yi daidai da yau muna 29 ga watan daya watan januwari miladiyar shekara 2025 muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya taimaka mana allah ya kama jagoranci a cikin wannan karatu Allah gadan wannan karfa mai aiki da shi a mu faɗa maka ce yau insha Allah za mu rin karatu sai ya Ramadan ya shigo in Allah ya sa mu za mu yi shi kenan ba mu za mu yi kuma za su yi da insha Allah za a zo a yi karatu bi iznillah ta'ala bin da muka roƙo Allah madaukakin sarki ya muna albarka a bayan haka mun saba yin addu'o'i ga uwayenmu da suka rasu da waɗanda a gina masallaci da sunayensu duka muna fata Allah ya gafarta musu a kowane suke kwance ba su da lahiya suna aiko nima addu'a su muna roƙon Allah ba kusin sarki ya ba su lahiya akwai wata mata ita ma da eh, iskoki mutanen daji ka wahalce ta su hana wata yi aure duk wanda ya zo neman ta in ya zo bai sake komawa tana neman addu'a gare mu da ku baki daya Allah madaukakin sarki shi yayi mata wannan matsala Allah shi yayi mata damuwa sauran dukkanin bayan Allah masu matsaloli irin nata da wani ba irin nata ba wannan majalisi Allah ya sani mun mai da mu ga Allah duk abinda Allah ya mana shi ne saboda haka da mu da waɗanda ke ma addu'a duka muna roƙon Allah ta'ala ya amsa addu'o'in mu a ci gaba da karatun mu insha Allah ta'ala yau za mu tashi hadisi na takwas shekaran jaman kwana hadisi na bakwai wanda ke magana akan matsayin mace ta kwarai mata kirki mata kwarai mata saliha ta yi duniya da abin da a cikinta duk abin da allah bai ba ka kai namiji in bai ba ka mata kwarai wato ba komai ba a duniya saboda ka allah ya sa mata musu salihai yau insha Allah hadisin ya takwas yana magana akan zamantakewa ta aure an hana hada mace da wasu ƴan uwanta wurin aure ya zambijin su guda domin kun san Qur'ani Allah madaukakin sarki da ya magana akan waɗanda haramun na a aure su Allah faɗaukakin sarki da ya ce hurrimat alaikum ummahatukum hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ummahatukum wa khalatukum wa banatul wa banatul ukhti wa ummahatukum allati وربائبكم التي في حضوركم نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحبائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا وقد تبقوا Allah الله كان جمورا sarki ya wadda wasu mata goma sha hudu akwai wasu biyu kuma da aka kara cikin hadisi sha shidda wa'anda haramun na mutum ya aure su dinin soyayya ta yi ƙarfi tsakanin mutum da su ba zai aure su ba Allah maɗaukacin sarki ya ce hurrimat alaikum ummahatu ya ku maza an haramta muku auren uwayen uwar cikin ka haramun naka aure ta da yake nan ko wa banatukum da ƴaƴan haramun namu tun ya aure ƴa tai da ya ta jama'a ko ba haka bane wa akhawatukum kuma haramun namu tun ya aure ya tai ko kauna ce uwa dai ba dai ko uba dai ko uwa dai ko yace wa amma tukum kuma haramun namu tun ya aure kauna baba ne kauna baba ne ko ya baba ne haramun na ya aure ta wa khalatukum kuma haramun namu ne kauna bai aure kauna kowa dai ko kauna koya kowa dai sai ce wa banatul akhi haramun namu ne aure biyan dan uwa ne wanka ko kananka haramun naka aure ya kai wa akhawatukum min ar-rabai wa banatul ukhti haka ma haramun namu ya aure biyayya sai ko biya kauna yanzu bakwai mun ta wake sai aka dawo bangaren taka kuma bakwai Allah ya ce wa umma ummahatukum allati arba'anakum kuma haramun na mutum ya auri uwa ce ta shayar da shi ita bata aihuwa amma ta ba shi nono ya sha kuma ta ba shi ya sha lokacin da ka bukata sai ba bayan ya girma ba ko ba gaskiya ba saboda ka in mace tabba mutum nono ya sha yana yaro to ta zama uwa ce na shayarwa haramun na ya aure wa akhawatukum min ar-rida'a haka ma haramun na ku aure yan uwanku na shayarwa za mu kai magana akan yar uwarka wanda kun sha nono guda an kawo ka ita ma an kawo ta ta aihe ku ba amma kun sha nono da kai da wata to haramun na kai ka auri wata ta zan kaunarka ko ba haka ba wa umma ummahatu sa'ikun kuma Allah ya ce haramun na ku aure uwayen matan ku uwan matarka ba baka aurenta ko ba haka ba wa umma ummahatukum lati arba'ana wa akhawatukum min rabaati wa umma ummahatu sa'ikun wa raba'ibikum allati fi hudurikum kuma Allah ya ce haramun naku aure agololinku da a cikin gidajen min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna da daga matan ku da kuka yi kwanciya da su idan ka aure mace ta tsiya haramun naka aure biyar sai Allah ta'ala ya ce wa halailu abna'ikum allazina min aslabikum kuma haramun naku aure mata ƴaƴanku da cikin ku ɗanka da ka aihuwa in ya auri mace kai uba ba ka ta. jama'a ina fata mun gane mu wa halailu abna'ikum min aku wa an tajma'u bain al-ukhtayn kuma Allah ya ce haramun na ku hade tsakanin ya da kauna ya zan duk mijin su guda ba a yi haka kai mutum na miji ba ka yi hade tsakanin mata da ya da kauna kai ɗaya mijin su a ba a yi haka amma dai kana iya kun kan rabu da guda a ka guda ko guda in tarra su a baka guda ka aure ta ana yin haka amma a haɗe su mutum su guda lokaci guda ba a yi ko da tawaye na ba a yi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wal muhsanat haka ba matan aure wal muhsanat min an-nisa'i illa ma malakat aymanukum Allah maɗaukakin sarki ya ce wal muhsanat kuma haramun namu sai a umar ta ne miji tana da miji wani wuri ta ce wani miji kuma wani a ƙarawa aure da wani miji ko wanda miji bai saki ba a akwai ƙarawa ta aure haramun na ba a yi haka akwai wata mata ta yi wani kankajeli tabbar su ta ce wani gari ta ce ai mata da miji alhali kuma sana da miji sai aka ƙarawa ta aure da wani miji can ta yi mugun abu to yanzu ya gano wa'adda eh mijinta na harko saboda wanda auren fitarwa na an kai wanda aure bai yi ba saboda aure na farko zan kuma za su kuma wa to yi wanga na biyun ta haihu da shi wa ɗana wana ɗan wana wane na harko ko na biyu wallahi na biyu ba ciyar da ba don ba shi da mata ba na harkar ta sharɗa ƙwarai da gaske eh ko ta zo ciki ba to to shi wanda bai da aure ya za a yi samu amma mi wanga na biyu bai da mata ba shi da mata ba ɗa na wancan don shi da mata wancan a imana ba an tuna shi na ba ta yanzu saura mata biyu waɗanda ƙwar'ani bai kawo ba hadisi ya ƙara shi ne ana an abi huraita radiyallahu anhu qala qala rasulullah la la tunkahu almar'atu ala ammatiha wala ala khalatiha ba a wurin mace a haɗa ta da ƙaunar babanta wala ala khair ko akan kauna ka ba a hada mutum na yana zaman ne da mace sai ce ya auro mata kaunar babanta ya haɗa su ba a yana ko ya auro mata kaunar illanta a haɗa su don mi da ba a haɗa su hadisi ya tsara wannan shi sa malamai suka ce hadisi na wa qur'ani kai dan gashi bayan qur'ani ya lito mata sha hudu wa'anda bai halatta mutum ya aure sai zuga wasu an ƙara guda biyu sha shi take zama ina fatan muna gane ba saboda ka shi yasa kuna ganin aure da gani yadda musulunci ya tsara shi aishi in ba haka na an kai shi ba a san ba a zama lafiya zama ina fatan kuna gane yace alhadisu tafi wa hadisi na tara an aisha radiyallahu anha qalat an karɓo daga nana aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace manzo Allah ya ce ياتي in ان Aisha yahrum min ar-raba'ati ma yahrum min al yana haramta daga shayarwa abinda yake haramta daga haihuwa wilada nan ana magana cewa mace in ta mutum bai auranta bai auren diyanta to kazalika mace in ta shayar da mutum bai auren ko bai auren ɗayanta mata wata rana wani mutum ya yi aure suna cikin amurci shi da mata ce kowa na jin daɗin wani sai ga wasu tsohuwa ta kawo ziyara ko ta zo ta kawo amarya ziyara yadda su shayar suna zuwa sai ga angon shi ma tabbare ta ce a kai na angon ya ce ni na duk kuna shayar da ku da gaira ita ai ku ta hankali ne tashi ya hau dabba ta daga makka sai madina inda maza Allah sassan ya rasulullah na shiga matsala ni na yi aure na tara mata ta muna lahiya lahiya sai ga kowa ba su wai ta shayar da mu duka su ya za a yi ta riga ta kuma hadin sai daga faɗi kuma shi ke kenan illa ba ta wadi ba ta bi ta duniyar. amma tun da asiri ta tono yanzu ya za a yi akwai magani babu magani kawai dai a bar mu Allah kawai salamu alaikum dole ya rabu matan nan ta zama ƴar uwan shayarwa shi uwa ta yi daban ita uwarta daban amma mai haɗa su ta kada su matan da wuri sukan kai 'ya'yansu ƙauye a ba su nono ta sha nonon mutanen ƙauye ta tashi ƙauye don saboda ƙauye mutum zai ƙarfi sosai sannan ƙauye mutum zai saba da wahala sannan ƙauye akwai yare mai kyau larabci mai kyau yana ƙauye to saboda suna kai biyan su kauye a rene su a shayar da su don su yi ƙarfi sosai kuna gani yanzu ko nan birni matan birni ba su ko saba da abin nan ba irin yadda matan ƙauye tattalin yaro nan birni ba a yi haka abincin da ma aka ba yaro birni yanzu bai ma gina jiki ne sosai sai dai ya ba ga hiran kamar burodi amma aiki. ka ga yaro ya ci tuwon dawa ƙauye ya sha miyar kaɗi eh ce yau kara yau itace ya saba da hawa ita ya sauko ƙasa nan birni kuna bari ya nan ka ga yaro tattali miyar daga wani yaro sai ya shekara nawa uwa ta isa ka wanke mai kashi ne ka ga yaran ƙauye amma yaro ɗan ƙarami ya iya ruwa ya iya ice ya iya halbi ya iya kama kusa ya iya kama bugu ya iya kama maciji duk kawai ke kai da ka kaka ya buɗe shekara goma ya kama maciji ka san wallahi ɗan dan na to shekara goma ya kawo ya iya kama maciji ina ka ga iya kai shekara ko to saboda shi yasa za' Allah kuma ya sha nonon mutanen kauye ya tashi kauye abinda ma yasa an kama sai gida wata rana ya ce daji tare da sauran abokai ne kawai da sai aka ga wani mutum ya to ya ka da shi ya fashi ciki ne ya ɗaya zuciya ne sai hankali yare ya tashi sun kan shiga da gudu gidan suka wata zunga ce muhammadu ga ita wani mutum ya kashe shi ya fashi ciki ne a yi lokacin halima lokacin hankalin ta ya tashi ka sheko da gudu ko da an ka sheko an gama da shi an gama abin da ake mala'ika na ya fito mashi ciki da mu zuciya ta ya kwahe ta bakin jinin da a ciki ya ce ha za hazo shaitanu min wannan shi ne rabon shaitan da gare ka an ɗaibe an tasuwa shi ke nan aka ruhe zuciyar nan aka mai ce ta kuma ya sa lahiya lau shi ta Allah madaukakin sarki ce alam na shara halaka sabarak Bismillahir Rahmanir أمن شرح لك صدرك ووضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك Allah maɗaukakin sarki ce bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak ashe ban buɗe ban buɗe ba sai malamai suka ce daga cikin fasara da malamai shi ne an buɗe zuciyar manzon Allah sallallahu aka fahe ta aka ɗebe bakin jinin da a ciki shi yasa ta wani bi mutum keta ya kaji gare to manzon Allah bai da wani shi dan na daga cikin zukatan mu shi yasa kana ganin wata rana in kai abu kai kafin ka ba kyauta ba wallahi wata rana mata in sun kawo abu kai hankalin ka ya tashi to shi dan na wanda rabon na shi dan in ya motsa sai ma ki ce wallahi sai na gwada mai minita Bari ya tuko sai an kuma mai sharin da wallahi sai gani ya ɓaci to rabon shi dan na in ya motsa wallahi ma sai ya sai mutum ya aikata abinda ko shi zai ji kai abinda bai kamata in yi shi ba to rabon shi dan dama sai dan ya ce wala ubillannahum wala umanniyannahum wala ubillannahum wala umanniyannahum tashi shi dan ya rantsuwa ya yace wala udillan nan wallahi sai na batar da bil'adama. adama wala ummanniyan nan kuma wallahi na cuta musu gurace gurace sai mutum ya saba kai ne gurin da ko rayuwa sai ba ta gani wala amurannahum kuma yace wallahi sai na umurce su fala na khalqa Allah tanzu halitta Allah jama'a tanza ko ba Ka ga mutum ɗaya na zama ne baki ne sai ya kuma kwamitar. saboda Allah jama'a kai godiya wannan tana son kuma irin ka zai koma amma ka ce wata sai ka canza sai mutum wurin canzawa sai lalace sai yanzu ma wanda ya sauƙita ya zo yin maza ka so a bashe su mata wallahi wani namiji na ya ce wani shi wai sai kai likitoci da Allah za su sun san yake su bai sai duk wasu halittu na jikin mace sai ya kai a mai zuwa nashi na mazan kuma haka akwai wanda shi ma ya ce ta sai kai a mai sai kare wallahi ya ce aka yi duk abin da aka cire harshe aka ne ne sai ya koma kama da karnai in ya ce cikin karnai ba sai zai don ya suka yi masu yawon gaba kare na ba in ya dawo cikin mutane ko ba a yadda da shi ya samu matsala ko bai samu ba to wala bi shedan wala amurannahu fala yughayyirunna Allah, sai dai ce wallahi sai na hukuncin zalunta Allah to ka boye Allah ki gode ma Allah ki, kike ai mutum yadda yake ya gode ma Allah haka nan in kana baki ka gode ma Allah wannan bakin wannan sunna ce wannan sai mu yushi Allah ya kuma baki sannan ya Allah ya ka hori kuma a gode ma Allah kai mintin din horin da Allah ya baka amma bai da kyau a ce sai ka canza halitta Allah saboda mi don mi hala Allah bai sai da yi ka ba ala ya alamu man khalaqa ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ci ala ku saura ya alamu man khalaqa Allah ya san wanda ya halitta hawa halittar da yi ka wallahi da gangan na yi ka haka ya ga dama ya yi ka baki in ya ga dama ya yi ka fori in ya ga dama ya yi ka kai ba fage kai ba baki ba in Allah ya ga dama ya yi ka dogo in Allah ya ga dama ya yi ka jere. in Allah ya ga dama ya yi ka da kiba in ya ga dama kuma sai yi ka siriri duk ba halittun Allah ban nawa ka ba an ka yi ka bada Allah Allah ya ga dama sai shi ka jafi a zama kaya kuma in ka masa a ba haka shi inda wanda kana ta kara Allah ka ba mu ikon gane da saboda ka yan uwa musulmi ana son kowa ya tsaya inda Allah ya ajiye yace al-hadith al-ashir hadisi na goma an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma an karbo daga Abdullah ibn Umar Allah ya kara musu yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi sallallahu annabi ya ce la shigara fil islam babu shigari a musulunci a musulunci babu auren tsoka abin da kace auren tsoka ne, in auren da kai diyata ke ma auren min diyarka babu ku zafi tsakanin ku ta zo ka aura min ƙaunarka ni ma ya aura ba kaunarka babu ku zafi tsakanin ta zo shirkin auren tsoka babu sadaki amma inda za a yi sadaki ya halatta da za a yi da za a yi sadaki kowa ya ba mu sadaki dan sadaki ke uba ba hakkin kana hakkin mata to za ka ba shi shikenan da kowa ya ba shikenan aure yayi waɗanda muka faɗa yanzu ga waɗanda muka faɗi yanzu ga ko ba su cikin waɗanda an ka haramta yanzu misali da alaramma sai a wara mai ɗiyata. shi ma ya aura da tashi kowa ya bada sadaki aure ya yi. ko bai ba amma ya an ka a a'a tun da dai ni adda abuta shi ma shi adda kowa ya ba wani shi ke ta zo ji a ba a yi haka shi ya ma auren shigari shiga ba shigari ba shigari la shigara fil islam eh shigari ce Allah ka ba mu ikon gane yace wa an sabura radiyallahu anhu qala an karbo daga sabura Allah ya kara masa yadda yace ra'aytu rasulullahi thumma qa'imun bainar rukun wal babi yace na ga manzon Allah tsakanin rukun yamani da kofar dakin Kaaba yana tsaye wa huwa yaqul manzon Allah ya ce ya ayyuhan ya ku mutane inni qad kuntu azintu lakum fil istimta'i minan nisa'i lalle na kasance na muku izini ku yi auren mutu'a inda aka hito na mata ku yi aure na wata guda auren sati guda dana ba ku izini amma ku sani yanzu wa inna Allah qad harrama zalika ila al qiyamah ika Allah ya haramta auren mutu'a har zuwa tashin kiyama ba a komai faman kana inda hu min hunna shay'un duk wanda adda wata wanda yake auren mutu'a da ita ko mutum guda ko biyu sun shiga auren sati ko auren wata guda fal yukhalli A ya saka mata ta tayyata ya sallame ta wala ta aku domin ta'khudhu mimma ataytumuhunna kuma Allah ce kada ku an shabe da kuka ba ku kun shiga auren wata guda ka ba ta kudin ta dan tarika yanzu haramci ya taho to sakar sai ta kaka a shigo gidan gaita duk abin da ka ba ta ka amsa jama'a ina fatan mun gane magana wanda hadisi ya gwada haramcin auren mutu'a me auren mutu'a shine aure na zuwa ajali abin ambatu wanda so mai aure in mun gama karatu sai mu rabu kila ya ce karatu wani gari sai ya shiga da wata su yi aure da sun yi graduation shi kenan kowa ya kama gaba da ba ya ko mutum ya ce wata ƙasa an ce akwai wata kasa wai in mutum ya ce karatu don kai bata musu ɗaya sai su mai aure ka ya gama karatu iya gama karatu ya bar musu ɗiyar su ya tawa sai gano kuma ƙa'idar turawa su idan mutum ya ce ga gari ya aure an ka ba shi mata to duk ɗayan da ya aifa garin nan wajen garin nan na bai zuwa da su su kamar turai yanzu yanzu in mutum ya ce amerika ya aure inda ya aure ba amerika to duk ɗaya ta aihuwa amerikawa can za a musu indijin za a ba su jinsiya ta can sama da haka sun zama amerikawa suna iya shugabanta amerika suna yi jama'a ina fata kun gane magana saboda ka auren mutu'a haramun ne amma akwai wasu masu aƙidu suna yi ne har yanzu akwai masu aƙida auren mutu'a yanzu haka ana auren sati guda ana auren wata guda ana auren wata uku ana auren wata shida ana auren shekara guda kai su sun ma wuce nan su hada hada aron mata suna ba su ba mutum zai tiya sai ya ara mai mata dai da alawa na ga mata na ara ma mata ta hain je in dawo na lillahi wa inna ilaihi raji suna cikin aqidunsu cikin abin suka yi da shi shine akwai mutu'a da ya shekara biyar sun ce ya kuhi lada in ji su kai yanzu in ba don yan human rights ai ga su ya kamata a kama ne saboda ka auren mutu'a haramun duk wanda ka adda wannan aƙidar shi ya da wannan yan mata suna da birgit cikin wannan tafiya sau da abin suka soke su ka su ma matasa ba ta gari su ma sun shiga cikin wannan tahiya akwai ɓata garin mata su ma sun shiga cikin wannan tahiya auren mutu'a sai a take shirya da miji sai ku yi aure wata guda sai ku rabu in yana son a koma sai kuma ba da wasu kuɗi a koma ɗaura aure wata guda wata biyu kenan shi yasa wata rana masu wannan akida sun ka ce wa a gidan karuwai sun ka ce sun ka iske magajiya sun ka ce tuwa na muka yi muku wa'azi wa'azi ce wa'azi to to kuwa daga yana mutu to nuna masu auren masu abin nan A za mu kaza kaza kaza da sauransu saboda aka mutum muku wa'azi ya kamata ku ce ku yi aure ku rabu da wagga lura da kuka yi ce ku yi auren ga ko irin wanga aure da muka yi na a. sai magaji ya kawo ya kashe to halar mina na an mutu a halar ce a aure wanda aka yi irin na lokaci haka ana iya auren kwana guda ana iya auren sati ana iya auren watan ce ito da mu da kudu ɗaya na ne tunda dai munan ana iya ɗaukar karuwa kwana sati guda ko kwana uku da duk ba gudana ba ni a wangantar su karama ta mace darajar ta wuce a aure ta zaune lokaci akwai wasu matan da alherin su bayyana sai bayan shekara goma akwai matar da karamar da Allah ya mata bata bayyana sai bayan shekara ashirin wasu mata sai sun shekara talatin mijinsu sai ya ce ya yi addu'a ya ce ya Allah na gode ma da ka haɗa da auren wanci amma harko sai a samu ‘yan matsaloli da ya yi hankuri da abu ce da alheri da shi zai samu ne amma rashin hankuri shi ka sa wasu mata wasu mazaje ba su iya hankuri an fara samun wasu 'yan matsaloli da sauran shi ke sai sai jigo ya saki ko kuma ita ba ta hankuri da miji da farawa kila ba a wuce wata uku ba wata hudu shekara guda ta ɗaukun matsaloli a gaskiya ita ba ta iya zama da wanda miji ita dai a raba su alhali aurenki da shi akwai alheri nan gaba mu ba gaya muku cewa nan wallahi wata ba su jin daɗin miji shekarar da ɗanta ya girma saboda shi za shi za a raba za a raga mata za a raga mata saboda ɗanta ɗin za su ƙwato mata ta ga mijinta amma wasu mata sun kasa hankuri ba su iya hankuri Allah ta shirin da mu kun ga wannan hadisi dai ya soke auren mutu a babu shi duk wanda ya ci taimako akwai mutuwa ba ce a'a Allah da da manzo sun har auren mutuwa daga nan a tashi kiyama ba a komawa can da kan an yi an ba da dama a yi amma yanzu babu in za a yi aure a yi aure dindindin kuma haka na Allah madaukakin sarki ya ce ba wa in khiftum alla tubsitu fal filyatawa fankihu ma qabla in khiftum alla tubsitu fal filyatawa fankihu ma عملا أو ما ملكت أيمانهم ذلك أدنى ألا تعمل الله ما sarki كان idan ku tsoron ba za ku yi adalci ga harakan marayu ba to ku rabi da marayu ku aure abin da muku daɗi na mata ma kan ki ma da balam aure abin da muku daɗi na mata masna bibiyo su lasa uku uku ba a ko hudu da Allah ya ce fa in kuntum Allah ta nuzu ba za ku yi adalci ba fa wahida ku tsaya guda au ma sai taimako abin da mutum mallaka aure har abada a kai sai mai rabawa ta raba ba a san ai aure zuwa wani lokaci yasa wasu mata ba su ne aure aka ce a cikin musu albarka in ta ji bai mata wata kai don ga bai bai ba da kudi ana kashewa akwai wata mata ta aure wani in sun san take kawai a jefiya ga biza zuwa dubai ga biza zuwa zuwa saudiya ga haka ita ka ta aure shi sai ta babu wannan kawai ta tada hankalin ya tana dibi in ta an ta aure shi za a dinga yawon cewa cikin duniya sai ta gaba haka na ba da cewa ta yi yawan ba mijin zamana akwai da sun take in ka aure ku dinga zuwa wurin taruka na fati a doke ta a ta club a ce ta yi rawa miji yi rawa Sai wasu mata ba don Allah suke ba shi yasa ƙashin bayan aure shi ne a yi saboda Allah shi yasa Allah maɗaukakin sarki ne ce ya ayyuhal lazina amanu dukhulu fi silmi ya fi silmi Ya ta ɗaukakin sarki su ya kuma su imani, ko ku lokacin ilmi, ku shiga cikin aikin addini ka fatan da zuciya guda. Jima aure ba addini na ba? In aure addini to an ce ka shiga zuciya guda. Mi za a samu, mi zai faru Allahu A'ala. Allah kai kan ce mun yi Saboda ka in kai da zuciya guda, shi kuma Allah bai biya ka. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا Allah madaukakin sarki yace wa man wakal Allah don bi dogara ga Allah kuma wazo Allah ya ce shi Allah kai kace ai na dogara gare ka shi yasa haka istikhara da aka ce ku zan kai wallahi unwanta shine gaibul gaibi zama da miji gaibi akwai miji harko bai zo kai kai amana akwai akwai haraka ko da aka yi aure sai ka iske a shi abu ma hakan na yake ya shirya miki karyayyaki ya shirya miki kaza ai in kai aure zai biya miki kuje saudiya zai biya miki kuje kaza sai miki karya ashe wallahi san dina yake in kai aure sati da sati biyu kan daki to amma irin wannan istikharar za a yi shi zai kawo rabo ki da shi Allahumma inna nastakhiruka wa Allahumma inna nastakhiruka bi ilmika wa nastaghfiru bi qudratika wa nas'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdir wa la ta'qdir wa ta'lam wa la wa anta allamul ghuyub ka dibi wa'annan kawai da ka Allah ina baka zabi da iliminka ina neman kaddartawa ka da ikonka domin Allah sai ka sani ni ban sani ba Allah kai kaddarta ne ba kaddarta wa kuma Allah kai ne masanin gai sai kawa Allah kirari Allah mijin ga alheri na aure na da shi da duniya ta da addini na da karshen al'amari na Allah kaddara auren mu, in ku auren mu ba alheri na ba da duniya ta da addini na da karshen al'amari na Allah ka juyar da ni kuma ka ka ka zama abin zama alheri ba ka huta ba to ka zura ba Allah ido wa gani wallahi duk mutum ya istikhara kwana uku yana yi duk abin da haka Allah ya za'a amma shi alheri ne amma wasu mata ko istikhara ba su yi wallahi wasu da ya taho ta ga irin wanda ka tuna ka yi irin wani ko istikhara ba a yi bane ma misluhu yuraddu ba irin suna na aka rejection ba duk irin wanga in ya zo wallahi kawai wallahi na raba shi take istikhara ga Allah ya kare ki sai ki ba Allah Allah ga. Allah wanga da yazo ne ma na Allah ta gan shi da zuciya tana so ne amma Allah gaibin da akwai wurin ka Allah ba ku san me yake ciki ba wala ka istikhara ta da muhimmanci duk da haka son abu duk da yake ma ka so ka tsaya ka istikhara kuma ita istikhara son aka ka tsaya hamfin hamfin kada ka zure kuma kada ka abin nan ka tsaya a tsakiya tsakaninka da Allah abin nan Allah duk abin da ka zo zaɓi Allah na dauka to shi yasa idan mutum ya istikhara ya gama duk abin da ya gani to shi alheri gare shi aje ina fara laye alo ajiya ta ta laye to alhamdulillah Allah ya alo muka da wata alhamdulillah to da makari ya jawo gudu to amin ya Allah amin amin to saboda ka istikhara wani bai wa wani wai wasu ta aiko wayo da Allah ya yi mata istikhara ya za a yi wani ce maka kai na za ka kawo kanka istikhara ma ka ce ka shige dare ka faɗa ma Allah Allah zaɓa mini saboda ka miji da an ce sai bayan kwana uku ya dawo ba lahina ba ya ce bayan kwana uku ya dawo a faɗa ma Allah ya shawara da Allah ko a ba Allah zaɓi shi yasa malamai suka ce na farko ka ba mutane shawara abin duk wanda ya san mutumin nan a bincike a bincike akwai wata da wani fara budarta isra'il ta samu binci wallahi ko da aka bincika a she a motoci na Shin don allah in ba tsaye an kai shawara ba an kai an kai aure akwai matsala ko babu shi amarya ba kyauta wata guda ba sai ka ji an ce bincike an kama shi a canza hannu ya kashe mutum ya dauki mota baki tsaki istikhara ga Allah balle Allah ya zaba miki to saboda haka shi yasa istikhara aka son ayi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahu khiyar hmm. subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun Allah madaukakin sarki ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha ubangijinka yana halitta abin da ya ga dama wa yaktaru min zabawa zabi na Allah ya yi ma zabin kanka shi yasa ka ce ka bada da shawara kuma kai istikhara amma kada kai istikhara Allah ya zaba kuma kuma ba da shawara ba ai haka Allah in ya zaba maka ya yi shawara da wanda zai baka kinan tun warku kan kai istikhara ka fara ba da shawara da da Allah wance wanda shi ya kaza an ce yana ya zo neman yarinya gidan ga aure da Allah abin suka mana hali ne ya to wallahi mu dai ba mu san wani bakin hali dai amma dai sallah abin ya towa <laughs> akwai matsala ko babu akwai wani za a ce muku wallahi hali ne mai kyau na amma wallahi ba karuwa gare akwai dama dama ko ruwa da rai ruwa kai na sauki take suki ana ya gyara shi wata mata da aka ce ma fatima to binta kai manzo Allah ya tikite ki idda wani gida in ki gama ki faɗa ta gama idda sai ga wasu mutum biyu sun zo neman ta aure shi guda wallahi ko titi bai da amma akwai imani wallah shi ko guda suna da abin hannu amma kashi yake kama mata buhu ya kai sai annabi ya ce tattara su biyu ba su gehe gaba ɗai a ruwa ne wanga shawara annabi na ya bata da wanga da bai da ko titi da wanga da kashi yake ba manzan ki ba su gehe ki ɗauki wane ki aure shi to ita gaskiya ranta ba ba shi ta kaso ba amma tun da annabi ya ce mata to sai ta aure shi kuma auren sai Allah ya sa albarka cikin da yawa saboda manzo Allah ba wasa na saboda ka shawara yana da kyau mata su dinga ba shawara saboda a samu alheri Allah ka ba mu ikon gane al-hadithu Sani ashar hadisi na goma sha biyu an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma an karɓar daga abdullahi da umar Allah ya ƙara musu yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza du'iya ahadukum idan ahadai ya tsiyan ila walimati urtin zuwa ga walima ta aure falijin su mutum ya ansa gayyata wanga hadisi manzo Allah na karantar da yanzu ayi ma gayyata kuma gayyata aure annabi ya ce mutum ya tsaye me walima abinci amma sun kusurin su dafa walima wa'azi wallahi jama'a wa'azi daban walima daban abinda an kasan walima a ci abinci abinda ya sa manzon Allah wato abinda ya sa aka wa'azi wurin walima har ma yanzu ya zan a to ai walima ba a kawo abinci ba to gaskiya akwai suspect abinda addaidai shi ne wato a yi walima a ba mutane abinci sannan a yi mutu wa'azi da baya ko a fara wa'ayi sannan a kawo abinci wata rana manzan Allah zuwa wani kafiri ya gayyace shi kafiri ne ya gayyace manzan Allah cin abinci walima da manzan Allah ya tahi sai manzan Allah ya ce shi bai cin abinci sai ya mutunta wannan mutum shi kuwa wannan mutum ganin manzan Allah da kai ne ya taho ba ai kuwaye ba manzan Allah kowa na ganin girma ne har ya toro shi kuwa sai mutunta yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai mutum sai wanzu Allah ya ci abinci mutum ne ji wani irin daɗi gare shi sai bayan manzo Allah ya dawo da shi da jama'a sai sai abokai sun dinga cewa yanzu kai wani dan dai an tafi walima ka sai ka sai ka mutunta ka bar addinin uwaye da kakanni miya abu abokai sun kai ta baya sara wallahi ka koma ka koma ka bawa yanzu na riga na samu ya zo na musu kuma ya faɗi sashi kuma ya ce wallahi na kuma abu sai suka dinga suka dinga hawan kai ne wallahi sai dai kafirta shine Allah madaukakin sarki yace wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laysa min takhassu ma rabbul ya waylata laytani ya waylata فديتا أتخذ غلاما خليلا لقد أضلني لقد أضلني عن yan uwa musulmi ku bari faɗa muku gaskiya in ka ga mutum na shaye-shaye wallahi in ka diba abu in ka ga sata in ka diba in ki ta ta fara biyan maza in ka bincika akwai akwai sa hannu abu kai ciki ko mata in ka ga wasu lalace wallahi wani bi abu kai da mutum na bisa hankali ne za a bashi wallahi addinin kwarai zai amma miyagun abu kai ka juye ka kana cikin lalurorinka sai miyagun abu kai ka bata sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yau mai addun zalimu ala ya dai ya manza Allah ka ambata yinin da azzalimi zai cizon hannu ne hannu a biyu sai ya cizon su ya ƙulu sai ya ce ya laita ne ta kawo kuma a rasulun sabida ya kai tuna da za a ce na riƙe hanya tare da manzan Allah sassallah da za a ce hanyar da kama da manzan Allah ba saki ba na riƙe ya wailata laita ya halaka ta kai tuna lam attakhir fulana khayla bari ko wani aboki ba wa'annan suka dinga ta sai mun ni kafirta laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'at hakika wannan mugun aboki ya fasa da ni daga hanya bayan gaskiya ta zo min na karfa yace wa kana shaytan lil insani khazula shaytan ya kasance mai yarbowa ga dan adam shaytan na yarda mutum da ya kaka mugun haya ya samu sa'a shi ke da salamu alaikum ita ita saboda wallahi ku ya tara da miyagun abokai mugun aboki zai halaka saboda ka walima malamai sun abuci walimomi daban-daban akwai walima aure akwai walima haihuwa duk da ina gaya muku nau'in walimomi daban-daban wanda wasu malamai ba su yarda da su ba wasu kuma a amince musu bayan walima aure walima haihuwa akwai a waliman na dawo daga hajji akwai waliman na ya tahiya na dawo akwai walimar da ake ce ma wato walimar katiya dan kuidu akwai ta sannan akwai walimar na soke ƙwar'ani wani sahabi da ya karanta sotul bakara saniya yanki ya kira mutane sun kaci nama bakara kawai to saboda ka za ku diba akwai walimomi daban-daban daban-daban daban to sai na hadis ya ce idan aka gaisu yan ku zuwa ga walima aure to ya amsa ya karba gayyar to amma da yake ga dan musulmi na ya zo tare da mafcin yawa, Allah rama abubakar yawa, da albani sun zo muna za a rai karatu akwai yan jawaban da za a yi amma tsakanin da Allah a karmakan lahu yanzu yadda aka walima aure don Allah haka ya kamata aita kuma su sun su waye ma su waye ma suka bata shi kenan inda za a ce a tsaya ai walima tsakanin da Allah da duk wanda ya ce walima la da Allah zai bashi Allah ɗaya sai ya karta amma za ka ga an ce walima amma bannar da ake cikin walima Allah ɗaya sai ya karta kai sai da ke hasaka ana yi wurin walima abu ya ɓaci akwai wanda ya fus ɗinta an ka bude an ka jaye mata waya da yan kuɗi don Allah mutum da ya kawo lima yawan ga mugun abu larabin ko zube ce fada asalin walima abu na mai kyau amma mi an matsala an bata a kwata-kwata ya lalace sannan ga shi malamai sun tuwo an aza kayan wa'azi wala sai ga wasu mata surutu yayi ana karanta ƙwar'ani ana ramana jan ayoyi amma ina ba su saurara da sun tsaya su da tafi sai su karu amma ba su shiru sauraka don Allah muna kira gare ku in kuma ci walima shi ya samu daga cikin alherin da muka samu mai girma doka ya gina mana hall yana ɗauka wajen kusan mutum ɗari nan gaba in zan wali mu nan zan kawo su duk wanda ba ta shiru sai ce shi za ta ba na dake so da zunubi ya kawo ta a salamu alaikum eh ita magana hijabi wannan daban za a yin ta akwai wanda bai da masaniya in ya taho za mu mai ɗahiri ya shiga in mun gana ma amma ya sani duk wanda a ciki ya zo ne ya samu lada abin gada annabi ya ce a yi shi yanka toyi amma haka ɗaya walima haga ana haya haya akwai sanda muka cewa a jikin hada su yawancin mata ba su da hijabi sai muka fara wa'azi akan hijabi mara jabi suka jina fita waje sun kawo da suna kuma garka sun kawo muna walima wallahi ce to malam ka ɗauko mana babin da mu za mu iya wallahi mun tafi ba ku ya gyara ba tsakani da Allah ina hukuncin wanda ana gaya mai ya gyara amma bai ko san gaji inna sharar dawabi inda lahi sun walau alim Allah fi Allah sarki ya ce mafi sharrin dabba wurin Allah a sun mu waɗanda a biyu. Albukun al-bukum Allah abbebaye alladina la yaqulu da su da hankali walau alim Allah fihim khairan da Allah ya san akwai alheri cikin su la da ya je da su saboda ka dole ga an kora ga harkar wa'azi Allah bai so ya je ka kai wasu biyu ya ka dauko na mata yan suna sai su kuma waje masu yin wannan sai su kuma gungu su waje ba su su jimi aka wata irin abin daga arna ka yi lokaci in maza na karatun kwaya sai su liƙe kunnuwa sai ga arna sun liƙe kunnuwa sun liƙe kunnuwa ba su yi kullama da a su Ya ce wa inni kullama da'awtu annabi nuhu ya yace lokacin da kira zuwa da Allah ne musu wa'azi ja'alu wa sai sanya ya ya dunsu fi azan cikin kuma sai su liki kunnuwansu. ba su wani jimiya na aka wani ke ba nan ba wasu saga shi wasu yawon sai su sa tuwa ya bulu da kawo su aka ba su jimami aka wani kai akwai wasu matan da wa'azi ko na wani mali ba su ka za a kowar da ta wa'azin daurawa wata ya san wa'azin shaggiro Allah ya gafarta masa wata ya san wa'azin ganin kaya wata ya san wa'azin malam gombe wata ya san wa'azin malam wane to amma ita kuma wa'azin kowa ba su ita na kowa ba so gaba ɗai a ta kayan muguwa saboda ka ubangiji Allah ya kare da yake jama'a lokaci ya riga ya tafi kuma nan ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala saboda akwai yan jawaban da ya kamata malamai su yi muna insha Allah sai mai addu'a mu tashi abinda muka roƙo ga Allah madaukakin sarki abinda mun kai na daidai Allah ya mamula da fuskar mu Allah ka yahe muna Allah mu roƙe ka yadda muka taro na Allah ka tara mu aljanna muna da uwaye mu mata waɗanda ko rushe suna da karanta har da su Allah ya saka musu alkhairi hajjiya Allah ya ƙara mara rayuwa albarka koyo shi in babu uzuri ana hituwa ai karatu sauran mata da kuma gani suna tasowa da ko ina a kama kallawo suna zuwa sauran karatu Allah ya saka mu da amma ga mata waɗanda awa sun waɗanda a cikin nan yawa Allahu akbar Allah ya saka mu da alheri shekaran jiya jiya ma akwai wani bawan Allah da kira daga birnin Kebbi ce ne ai da an sa karatun nan gidan rediyo mata ka cewa mai gida ya tsaya ya saurara wallahi ya ce malam mata sun sa masu zai suna tsaya suna fara karatun ko wanda ya ce in zai na ofis in yi bar gida ƙarfe tara karatu ya kasuwa sai ya isa ofis birnin kebbi saboda ka muna roƙon allah da wa'anda an da wanda a kusa allah ya saka musu alkhairi da girma doka ji allah ya saka mai da alkhairi wallahi wasu suke tambaya sun halawai na ta tuma doka ji yace ya ce je muna magana da shi yace ya ce gulubbe sai wasu na tambaya a ce ga doka ji sai ce a amma na kai na doka ji sai eh doka ji ne doka ji ce karatun nan da ake sawa ka ɗauki nauyi Allah ya saka mata alkhairi suna ta addu'a na alkhairi saboda ka yan uwa musulmi wannan aikin da mu da ku duka muna fata Allah ya sa ya haɗa mu cikin alheri saboda kan ne kamata in dakata insha Allah ta'ala karamaka Allah tafaddal mashkuran ma'jura duk da yake akwai littafai na wayanda aka kawo wayanda mun fara magana da wasu muna son a tsaye domin ɗalibai samun su riba suna karatawa to amma dai har yanzu mun kai ƙarshe ba an kai ƙarshe insha Allah za a Allah ya samu dace أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام